sannan da kuma gangarawa zuwa makka domin yin tsawazinsu na hajji da sa'ayi wannan su ni'imomin da Allah ya masu kina alhazai mu kuma da muke gida mu ma Allah bai ban mu ba haka ba wasu ayyuka da za mu yi kusanta zuwa gare shi sai ya azurta mu da wasu ayyuka na musamman wanda za mu yi mu ƙara kusanta zuwa gare shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana wannan kabbar bari wanda ake so mu taiwaita su wanda shaiɗan da 'yan barandansa ba sa son su Allah yana so a ta yawan girmama shi a yau ana ta halili a gare shi ana ta hamidi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd wannan kabar bari tun daga wayewar gari tahowar ka hanyar idi da zaman ka nan har sai liman ya zo sannan ne za ka yanke to ibada ce da ake so mu yi ta a wannan rana Allah yana so kuma za mu kusanta zuwa gare shi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd daga cikin abin da ake so mu yi a wannan rana ta idi kinan shine wanka na ibada wanda za ka yi sannan ka sanya tufafinka mafi kyau a wurinka sannan ka sanya turare mafi ƙanshi sannan ka kamo hanyar zuwa wannan ayyuka da za ka yi duk ibada ne za ka kusanta zuwa ga Allah Allah yana son su haka sahabbai suke yi suna wanka suna sanya turare suna sanya tufafi mafi kyau daga cikin ibadar da yau za mu yi shine ɗunguma zuwa filin idi wurin da za mu zo mu yi wannan kabarbari guda biyu tahowarka da za ka yi kana kabarbari da iyalanka ‘ya'yanka da matanka da kai karan kanka kamar yadda hadisin umu a take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu mu mata mu fita zuwa filin idi manyanmu har ma da balagaggu cikinmu da tsofaffi a cikinmu kai har ma da mata masu haila suka ce ya rasulallah mace mai haila ba ta sallah ya ce e ta halarci wannan alkhairin ta ji hudu ba ta ji wannan addu'ar da za a yi ta ce amin to ya ‘yan uwa idan mace mai haila an ce ta zo mace balagajiya da ake kafa kafa da ita kar ta shiga yau annabi ya ce ita ma ta fito ta zo idi tsohuwa inda za ta iya tahowa ita ma annabi ya ce ta zo ta halarci wannan alkhairi don abin da ake so shine gaba ɗaya a fito kwai da kwarkwata a taho a cika hanyoyi a cika filin idi wannan taruwar Allah na santa wannan ita ce abin da ake ta ƙoƙari a yaƙa duk wani dandazo na musulmi da za su taru su ji Allah ya ce annabi ya ce ba fa a san shana ana domin wani alkhairi ne da Allah ya shimfiɗa tun da ya yi wannan addinin ya saukan mana da shi tattare yake da taruwa da dandazo to Allah ya yi mana cututtuka da suke damun mu duk abin da zai raba kanmu mu zama daban-daban ko mu zauna a gida ba ruwa filin idi ba taruwa sallar jam'i ba sallar juma'a Allah kakka sauka mana da wannan bala'i kada Allah ka nuna mana wannan lokaci lokacin da za a ce kowa ya zauna a gida ba fita cutar da za ta kawo haka muna addu'a Allah kakka kawo mana ita wannan taruwa alkhairi ne a haɗu a gaisa a yi sallama a yi farin ciki a nuna wato jin daɗi wannan ibada ce a wannan rana kaga kenan fitowarmu ka taho kana kabarbari har ma ake so in ba nesa ne ka taho a ƙafa ka tattaka duk tako a ɗaga darajarka a kan kare maka zunubinka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham ya yan uwa musulmi daga cikin ayyukan da za mu yi a wannan rana ta yau bayan mun zo idi mun yi wannan sallah raka'a biyu da hudubar da za mu ji sai kuma a koma gida a je a layya wajen komawar ana so ka canza hanya hanyar da ka zo ka sake wata malamai sun ta ƙoƙari mai hikimar haka ko suka ce saboda hanyar da duk bi ita ma hanyar taimaka shaida ko suka ce saboda yawan wanda za ku gaisa a hanya na zuwa daban na komawa daban wasu malaman suka ce a bar abin a dunkule haka dai annabi ya kai ma yi. ya canza hanya ka canza za ka sami ladan wannan canzawa domin suna ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham akwai yan uwa yan agaji sun zo da rasiti na neman taimako wanda ake ayyuka na addinin musulunci da su da shaida gashi za su zaga 'yan uwa duka rana ce da ake so a yawaita aikin alkhairi sadaka ka kyautata niyya gobe kiyama za ta zo maka da ainihin girma kamar dutsen uhudu sai a zaga a ga su ma a ba su wannan tallafi ɗin a yana cikin dukkan ayyuka na alkhairi ba shi a muna magana kan ayyuka da ake so a yi a yau an koma gida Allah ya hore maka abin yanka layyaki nan Allah ya hore maka to ita ma ibada ce da ake so a yi a yau kuma idan ka yi ta a yau goma kenan kana da falala guda biyu ga ladan layya ga kuma falala kayan aikin cikin kwanakin da Allah ya fi so a yi masa aiki na kwarai in kai gobe sha ɗaya ita ma rana ce ta layya sha biyu ma haka sha uku haka amma ba ta auku cikin goma ta zulhijja ba idan ka yi ta a yau ka yi ta shiga cikin kwanakin da Allah ke so a yi masa aiki kyawawa saboda haka yin Allah ya hore maka sai a koma kuma a yanka abin yanka wannan yankan shi Allah ke cewa lan yana lallaha luhumuha wala dima'uha yana luhu taqwa minkum Allah baya buƙatar wannan jinin ko naman duk ba ruwan Allah na ku ne ku za ku ci abin da zai samai abin da kuka yi don shi ta ƙawar da kuka yi don jin tsoron shi da neman ladan shi to shi za ku samu shi yasa ake so a kyautata niyya kai don Allah kada ka ce yi don a ce yi, sannan wannan zamani da muke ciki na kuncin rayuwa wasu bayan Allah ba su samu su ci nama sai sallah zuwa sallah to yau Allah ya hore maka raƙumi Allah ya hore ma sa Allah ya hore raguna a yanka saboda bayan Allah su samu su ma ci nama wanda ba su samu su ci suna da ƙarancin cin naman idan kai da kyakkyawan niyya aka ba su wallahi Allah kaɗai ya san ladan da za ka samu farin ciki da za ka jefa cikin zuciyar bayan Allah kayan Allah ya hore ma ka sai ragunan ka ba wasu su ma layyar duka za ka sami lada a irin yanayin nan da muke ciki wani a haɗa mashi da ɗan buhun shinkafa wani kwanan shinkafar wani masara wani gashi nan hanyoyi da za ka yi na alkhairi ka kusanta zuwa ga Allah suna nan da yawa musamman wannan rana ita ce cikon rana ta goma ta wannan wata na zulhijja wanda suke su ne a habu ilallah kwanakin da Allah ya fi so ka yi aiki nagari a cika azurta mu da su الله أكبر الله أكبر لا illallah. إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mu zama masu Allah godiya jiya mun sha ruwa gari ya yi kyau ya yi sanyi lafiya ta samu ka dubi fuskokin bayan Allah sharshar ga sanan lafiya ta samu sai mu ƙara ma Allah godiya mu ƙara kusanta zuwa gare shi da ayyuka na ƙwarai da nisantar saɓansa sai ya ƙara saukan mana da rahama da ni'ima mu rika addu'a wanda zama albarka Allah ya sa ya zama alkhairi a gare mu duk wani shari na damina Allah ya tsare mana Allah ya saukan mana da ruwa wanda za mu iya amfani da shi ba wanda zai zama cuta a gare mu ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd daga cikin ayyuka a yau da ake so shine ziyarar 'yan uwa ziyarar abokan arziki ziyara maƙwabta da ta murna minna wa minkum Allah ya karɓa mana ya karɓa maku Allah ya karɓa mana ibadunmu ziyara da girmamawa da mutuntawa sannan wannan layya malamai sun bayani cewa za ka ci za ka yi sadaka za ka yi kyauta kyauta ta bambanta da sadaka sadaka akan yi ta ga mabukaci amma kyauta har ga wanda yake kila ma ya fi ka wadata kila ya fi ka hali za ka iya ba shi layya duk an yi wannan rangwamen za ka iya ci kuma za ka iya ajewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd daga cikin ayyuka wanda ya kamata a yau ka yi ɗan uwa shine ka yi ƙoƙarin jefa farin ciki ga ɗan'uwanka musulmi ta dukkan hanya wacce musulunci ya yadda gaida shi ne a a sallama gare shi zuwa kai masa ziyara da gaya masa magana kyakkyawa don ita ma sadaka ce kyakkyawan magana ga ɗan uwanka musulmi tana cin abin da ake kira sadaka sai mu dawo tunatar da kanmu abin da muka saba cewa kullum mu lura da ɓangaren tauhidi wanda duk ya saurari hudubar arfa jiya limamin ya taɓo ɓangaren rukunan nan na musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida to mai ƙoƙari mu kula da su wani a cikin sai rauni ta tare da mu ba lokacin sharhi nan musulunci guda biyar mun san su kalmar nan ta shahada shaidawa ba abin bauta da tantanta sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne ba yadda zake ka bauta ma Allah sai ta hanyar koyarwarsa sannan yin sallah azumi zakka aikin haji waɗannan karmu damu mu basu hukunan imani guda shida imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da ƙaddara mai canta da mara canta wannan dole ne mu dawo mu rika tunatar da mu wannan rukunan su ne musuluncin yadda ka da Allah cewa shi ya halice ka kuma shi ne abin bautarka kuma ka ya kawo ka duniyan nan don ka bauta masa yadda ka da manzo shine shugabanka shine manzanka shine abin ka. ba wani abu da za ka yi na rayuwa sai yadda ya ce ka yi sannan imaninka da mala'iku suna nan tare da kai suna ɗaukar duk abin da kake suna rikodin, suna rubutawa suna alkintawa ba gara ba zago ba cewa kwamfutar ta lalace ba cewa takardun za a ƙone su a kasa gane aikin a'a suna nan suna tare da mu kiraman katibi ya na mata falun suna rubuta duk abin da muke aikata to imanin ka da wannan ba za ka shiga lungu da saƙo ka je ka saba ma Allah ba dan ka san suna tare da kai kuma suna ganin ka san san me kake imanin ka da ainihin manzanni da Allah ya aiko gaba ɗaya sannan da shugabansu sallallahu alaihi wasallam shine manzanka shi za ka tafi da rayuwar rayuwarka bisa yadda ya tsara sannan imanin kada littattafai da Allah ya sauka mana ƙur'ani shine littafin da za ka yi koyi da shi wanda dukkan shari'a tana cikinsa haske ne daga Allah zuwa jibrilu zuwa manzo zuwa gare mu wanda ya riko da shi ya tsira wanda ya aje shi waje ɗaya rayuwar shi ta lalace shi yasa Allah ke cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka shirhu nahshuruhu yawmal qiyamati ma duk wanda ya bijire ma bato na shine ƙwar'ani ta wata tsarin rayuwar ta daban baya sauraron me Allah ya ce mai manzonsa ya ce. Allah ya ce zai rayu rayuwa mai ƙunci, mai wahala yau ita ke fama da ita an kasa gane me matsalar da ta sa ake shiga rayuwa mara daɗi an kasa fahimta wani ya ce maka talauci ne wani ya ce mutane suka yawa a duniya wani ya ce maka tsaro ne babu 'yan sanda za a ƙara sojoji za a ƙara ss za a ƙara wani ya ce maka a'a ai mutanen ne za a rage sun yawa a duniya wai shi ne solution wai gaya maka solution ne a dawo a rike shari'ar Allah a bi tsarin Allah a bi tsarin manzo wallahi mafita duk tana ciki haka annabi ya sami al'umma cikin duhun duhununu suna zalunci dukkan zalunci dan ba zalunci da yace mutum ya kashe yarsa da kansa ya je ya binne ta amma da suka riƙe qur'ani suka rike sunnan manzo sai ga su duk duniya ta san da su to mun dawo mun rike qur'ani mun riƙe shari'ar Allah tun daga tsarin gidanka tsarin unguwarku cinikinka faɗi tashinka ka komai ya zama tsarin Allah da manzo wallahi za mu ga canji da gyara amma sai da muka ce ba shi ba ne ƙara security ne waye-waye dabaru sai Allah ya bamu da dabarun namu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham daga cikin rukunin imani imani da ranar lahira za ta zo sababin zuwan ta da zamu mu tabbatar mutuwa duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya ta farko saura ta biyu mutuwa ake kullun har ma yau tunani ake wai kamar ba za a rika mutuwa ba sai a ta lissafi yau mutum za suka mutu to wa ba za a mutu ba ai dole za a mutu tun da rayuwa duk mai rai sunan shi matacce yau mutum za su mutu gobe sun mutu wannan haka ka'ida take ba za mu tabbata ba shekara ɗari in duniya na nan wasu ne ba mu ba wallahi duk mun tafi lahira ashe kaga kai imani da ranar lahira za ta zo za a mutu za a tashi za a yi hisabi za a bincike kowa zai an bincika aikin shi sai wanda za su wuce ba tare da hisabi ba Allah ka samu cikinsu ya ‘yan uwa imaninka da ranar lahira da binciken da kake tsammanin za a yi ma shi zai sa ka saita rayuwarka ba maganar ka ce kai abin da ka ga dama za ka yi ba ba ruwanka ba halal ba haram ba ruwanka da tsarin Allah wannan shi ke cutar da mu a yau duk wanda ya san akwai kiyama ya imani za ta zo za a tashi za a yi bincike wallahi zai saita rayuwarsa shi yasa ake so mu rika tuna wannan rukunan imanin a cikin zuciyar zuciyarmu shi. imani da kadara mai kyanta da mara kyau in kana da wannan imanin me zai tada hankalinka ka tada hankali ka san lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ya ƴan uwa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuto tamfil azal a cikin lawul mahfuz Abin da aka rubuta ma a cikin mahaifiya kana wata hudu abinda aka rubuta na arzikinka da samunka da ajalinka shaqiyun aw sa'idun duk yana nan komai lokaci yake jira to ashe kaga ba za ka rika da hankalinka ba in kadara mai kyau ta zo sai ka karba ka gode ma Allah abinda kake so abinda baka so ya zo ya same ka sai ka da al'amari ga Allah ka yi haƙuri, sai zama alkhairi gare ka Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله daga cikin abin da ya kamata mu rika tunatar da junanmu zamantakewa mu cewa da kullum ta mu da unguwanninmu da makwabtakan mu akwai matsala makwabtaka ta zama akwai cutar da juna mu rika ma wani abin wallahi duk mai hankali ba zai yi shi ba yau ka ɗauki hanyoyin ruwa a unguwanninmu yadda suke kai ka san gwamnati duk ba za ta bice mana drainage ba ba za ta gyara mana ba amma wai ba za mu iya haɗuwa unguwa mu daidaita ya za mu yi mu ɗan zuba nan ruwa ya riƙa wucewa ya za mu yi mu gyara can ruwan ya sami hanya a'a sai ka ga ruwa kan hanya kai ka zo ka shiga ka wuce ni in zo in wuce wancan haka muke ta rayuwa a'a wani ma in ya kwaso bolar shi cikin kwata zai zuba shi ba ruwan shi ta dai fito gidan shi nan kuma ta cutar da kowa nan nan sauro zai ta kyankyasa nan kwayan cuta za su samu don muna gani ba za a samar da community za a yi kwamiti na kwamiti na unguwa da za su rika tattauna matsalar layinsu matsalar unguwarsu matsalar lungunsu matsalar layiya za a samu ya tsaftata tsaftar nan tana cikin cikon imani yan uwa amma yau mun zama wasu iri sai ka ga abin babu daɗi kai ka san gwamnati ba za ta maka ba in za ta yi tana iya abin da take amma wallahi ba za ta iya ba to me yasa ba za mu haɗu ba kowace hudu ba ne magana don me yasa gwamnati ba za ta tilasta ba kowa share shi ki san yadda za ya rika a rika ɗaukar ta ana kai ta inda ya dace mun ga wasu ƙasashen kuɗin ɗaukar shara kowa gwargwadon halin shi ne yanzu a nan za a iya tsari wani ɗari biyu wani ɗari biyar a wata wani dubu ɗaya ga kamfani da zai kwashe ba ruwanka a laida za ka aje a zuwa ɗaukar cikin dare shi kenan amma mun babu sai ka kwaso shara sai ka zo ka zuba yanzu layyan nan da za a yi haka wani zai kwaso cikin wannan abin tumbi ɗin da abubuwa ya zo ya zuba mutane tawari ga ruwa ya zo ya haɗu ina amfanin wannan dukkan mu mutane ne masu hankali musulmi mu da aka ce mu tsari sai ga tun daga kan mai unguwa ba zai haɗa kan musulmi a wannan ba kansula na unguwa ba zai haɗa a yi ba dattawa na unguwa elders ba za su haɗa kowa kawai cin gashin kan shi kai da yanka fito ka san daya za ka tsallaka ka tafi kasuwa san ma kasuwan ka je haka bola take haka wata irin rayuwa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi ko mun ko mun so sai mun faɗa ma kanmu gaskiya kuma sai mun yi aiki da ita zamu ka canji eh inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canza mutane wani hali da suke na rashin daɗi sai sun canza da kansu mu dawo maganar security da ake ta fama da bala'in da muke ciki da yaƙanmu da ake yaƙi na sunkuru daga gabacin Najeriya yana nema ya dawo yammacin Najeriya wannan masifa ce da ya kamata mu yi addu'a wanda nauyi ke kansu su tashi su bincike su gano me yasa wannan abu ke faruwa haka me yasa wata area ta ƙasa ake ta yi ake kashe mutane babu dalili ake zubar da jini babu dalili kuma wani ɓangare ake ta yi kuma a cikin mu ake yi wannan wata matsala ce da ƙalubale ce ga shugabanninmu wajibi ne su tashi su sauke nauyin da ke kansu mu kuma talakawa mu ba su haɗin kai sannan mu riƙa masu addu'a addu'a wacce za ta taimake su ba addu'a da za ta karya su ba sannan su rika neman shawara ga wanda shawara su take da amfani kuma su yi aiki da shawara in an ba su su daina ɗauka cewa fahimtar su kaɗai ta isa duk shugaba yana buƙatar shawara kuma yana buƙatar ya yi aiki da shawara ta gaskiya an ba shi malam ya iso Allah ya karɓa mana ibadarmu Allah ya taimake mu ga baki ɗaya Allah Ubangiji ya mana jagora